'yan ta'adda inda kansu ni na nemi san uwayensu kuma babu wani cikin shahararrun na cikin nasu wanda ban tura mishi uwan shi ba ban tura mishi malumai ba in roƙe shi in ce mishi wannan abin da kuke yi ba zai kai ku ko ina ba ya kamata ku gan ƙasar ku. Shugaba Muhammad Bazum kenan a yayin taron da ya kira a ranar Juma'ar da ta gabata da nufin yi wa shugabannin al'ummar ƙasar bayani akan dalilan amincewa shirin maido da sojan barkan da na takuba zuwa Nishar daga Mali. Shugaban ƙasa ya ƙara da cewa ya sallami wasu kwamandojin ƙungiyar Boko Haram daga gidan kaso, waɗanda kuma ya gana da su a fadarsa domin jan hankulansu akan munin abu abubuwan da suke aikatawa a cewar shugaban kungiyar voix de sans alhaji nasiru saidu matakin na shugaban ya daidai doka ta ba shi wannan inci na ya diba ya gani ga matsayin shi na juji na harko premier magistrat da ake cewa ya diba ya gani duk wani dan ta'adda duk wani mutum wanda sakin shi yana iya kawo alheri a cikin ƙasa yana da hurumin ya yi shi kuma a matsayinmu na kungiyoyi na fararen hula masu tallafawa a samu tsaro a samu kwanci hankali muna ganin wannan mataki ya yi daidai kuma ya kamata mutane su gane kuma su ƙara tallafa mishi domin ya ƙara samun ƙaihin gurwa na cewa duka matakin ne waɗanda zai ɗauka cikin ƙasa 'yan ƙasa sun kama mishi. Sai dai a nasa ɓangare shugaban ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta kowa da dambaji son Allah ya nuna rashin dacewar jin waɗannan kalamai daga bakin shugaban ƙasa saboda a cewar sa magana ce ta sirrin ƙasa duk da cewa ya yi amana da sulhu a matsayin hanyar warware kowane irin rikici. duk ƙasar da ya zamanto akwai tashin hankali to shugaban ƙasa matsayin shi na shugaban ƙasa yana iya ɗauki abubuwa da yawa saboda ya kawo zaman lahiya abubuwa waɗanda ma ga saba ma tahiyar ƙasa ga saba ma dokar ƙasa amma ba a haɗi shi dai mutum an haka shi an haka gaban kotu sai yi zuzu ya yanke shari'a lokacin na shugaban ƙasa sai shi yahi ana yi haka nan amma abin lokacin da zuzu bai yanke ba kuma kace kayi kaga abin akwai matsala ciki kuma abin bai da kyau cikin demokradiyya a nan ƙasar ga tamu akwai inda lokacin da 'yan tawaye sun ka ɗauki makamai ai an yi ta bayan wage an yi abubuwa da yawa waɗanda ga saba mu doka amma ba haɗi ba. Ministan ba da horo da Bunkasa, sana'o'in hannu kasu Mamman moktar na ganin alamun ana yi wa kalaman shugaban mummunar fahimta a wani lokacin da ya kamata dukkan 'yan Nijar su haɗa kai don tunkarar kalubalen da ke gabanta in ji shi. Ce ce ku ce ba shi ba ne ke gabanmu abin da ke gabanmu shine mu waye gari a ce wannan matsala ta kasance tarihi ne wannan duka ya aka sake su ba shi bane mahi wannan ne karan farko da shugaban ƙasa ke tattara shugabannin rukunonin al'umma domin yin bayani akan batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro tun bayan da ƙungiyoyin ta'addanci suka kaddamar da kai hare-hare a ƙasar yau shekaru akalla bakwai kuma shi ne karan farko da ake shirin tuntuɓar majalisar dokokin Ƙasa don neman izininta akan maganar girke sojan ƙasashen waje a Nijar duk da sukar da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun hamayya suka shaye a shekarun baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.